Barka da zuwa tashar Kace-na-ce TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun ƙayatattun shirye-shiryen mai idan na dora Mun gode. Wani waka ne wani ɗin? Hi guys! <laughs> Da Allah kun ganta kun gane yarinyar da? Hi, salamu alaikum. Ku je ku duba a duniya. Daga Sidi Suwan har kasu? <laughs> Za ku ganta. Ita ce mai taɓa an zuba. za <laughs> ta ba da ganta amma a zahiri na rantsa da Allah ko da kuɗi aka ce ta sai ta ringa jin kunya wai ita ba ta so wallahi to ya zan yi amma da yake ran ne kun ga na kashin kunyar dan koya na zahiri na kasa <laughs> ta dage ta da jin kunya a cikin tun tana cewa yayin ne ya aiko ni wallahi ba mu ga ganye na ba aka faɗa ba <laughs>